Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a kodayaushe dai ni ne naku haɗayil idris dage. yau zan mana wani bidiyo akan yadda za ka ɓoye chat naka da kai da abokinka ko budurwarka a cikin whatsapp ɗinka shin kana whatsapp idan dai kana whatsapp shin kana tsoron wani ya ga chat ɗinka da wata budurwarka ko wani abokinka me kuke tattaunawa a kai To idan dai ka biyo ni a cikin wannan bidiyon zan nuna maka tun daga farko za ka ɓoye sai lokacin da ka so ka fito da shi. Idan ka ɓoye babu wani wanda zai iya fitowa da shi sai kai. Amma kafin mu wuce cikin wannan bidiyon nawa idan yau ne shigonka cikin wannan channel ɗin mai suna ta Trace ka taimaka ka danna min subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all time da za ka samu sababbin bidiyo na a cikin gaggawa da na ɗaura za sanar da kai. Na gode. Kawai dai mu fara aikin. A to da farko za mu je kan aikin namu sai ka nemi WhatsApp ɗin da kake son ka boye chat a ciki misali kamar haka. Bayan ka ɗan jira shi ya buɗe ka shiga ciki sai ka nema wanda za ka kuke chatting ɗin da shi ba ka son a ga chat ɗinku. Misali zan gwada muku da guda ɗaya a cikin group ɗina ga shi na sama. Bayan ka shiga a sai ka danne shi idan ka danne wayannan alaman suka fito ga wani alamu na aro da ya kalli kasa ga nan ina nuna muku sai ka shige shi bayan ka shiga to shikenan ka riga ka ɓoye chat ɗinka. Yanzu ko za a yi yane ne ba wanda zai ga wannan. chat ɗin da kuke yi. To a yanzu anan idan kana son shin ta yaya zan yin dawo da shi? To bayan kana son ka dawo da shi ga wani alama nan da aka yi rubuta search. Sai ka yi searching a ciki ka rubuta sunan wannan group ɗin. Idan ka rubuta ga shi nan ya fito sai ka danne shi. Bayan ka danne shi zai nuna ma wani abun nan ga rubutu nan sai ka sai ka danna inda aka rubuta on a chip chat ga shi nan kamar haka bayan ka danna shi kenan ka dawo da chat ɗinka cikin whatsapp group ɗinka shi kenan iya abin da za ka iya yi kenan a ga shi nan za ku ga ya fito a sama kamar haka na gode na gode ni ne dai naku Adaile Idris Kadage ku danna mun subscribes